بسم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin مختصر khalil منا shayi نعم سند kuma كما منا mai magana akan abin da ya shahi dogai faslun يجب بفرض fardin إلا illa li mushaqqaq muna tare ya wajaba yiwa ga sallar farilla mutum da yi istiklalar ta kallarci bai taɓa kuma bai jingina ba wajibi na ga masallaci shi tsaye ta kallarci da kawo gurai yake sai إذا هو ذلك إلا لمشهد أتن سيناء أقول وهلا فادحة وهلا مثلا إنه يندر يا أقول وهلا ونن دولي يا أقول وهلا وأنسى من استثناء إنجاء الواقعين أو لخوفه به فيها ضررا mun gane hmm. ko ko don jin tsoro na yi illa ta karanta sai ba illa da haufihi bihi fiha dararat sai wajen tsoro ne da dalilin wannan tsayi cikin sallah ya samu kai ne cikin cutarwa kamar faro ciwo ko jinkirin warkewa to in ya zan haka nan na to istanada au qabl darara ko kuma sai bin tsoro ne gabanin shiga sallah yana jin tsoron samun cuta to wannan duka wajen cin tsayi bai samu ba dole sai ya kuɗa ga wani abu wanda an gaba ina misali ka taya mumin kamar jin tsoro yin alwala an ka cirantar da shi shi ke mama don jin tsoron yin alwala saboda samun matsalar cuta faruwar ta ko karuwar ko jinkirin warkewa ko ɗayansu to duka wannan an dauke mai tsayi ina misali ka kuru jirishin kamar in yana tsaye na sallah iska ya kai amma in yana zaune bai ita to sai ya bar tsaye sai ya zaune ha maluma sun yi magana da yawa ba akan wannan domin tsayi farin lana sallah da tsarki sharafi na to su ko sai suka ce la'anna muhafazatu ala shar'i aula min al-muhafazati ala rukuniha arewa akan sharafi shi ya ki bisa ga tsarin rukuninta domin rukuninta yana iya tiya dai in babu iko sallah da inganta amma sharadi duk lokacin da ya gwamce to a dubai samuwa to shi na ma da yadda tsari ce ka kuru hin kamar yadda iska in yana tsaye akwai wanda a hakan to su malaman da suka tsaye kaka sun ciya to ai akwai salisal bauli akwai salisal zai wanda aka ce shi sallah ta haka aka to ai wannan yana da halin yana da damar da zai gudda iska don iya zauna iska da kuwa to mi ka sa shi tsayin karantuwa ya bar tsaye ya dawo ina tare da kuwa to ya ji burfar da kiyamu ko to in kiyamu ya kasu masu na muna tare to an ce tsayi bai to sannan jingina ita an martaba in ya kasa tsayi su kilalan to ya tsayu amma ya jingina ga wani abu amma modi bai ce la da junubin waha'iri banda ya jingina ga mai janaba namiji na umarci waha'irin kuma kai dingina ga mai haila ita kan wannan mutlakan mace ta to wacce ta an mai haila wadda an kace yana jingina ga jikinta uwa sai ko iya sai ko ya sai ko kauna sai ko ya sai ko iya ko ɗiyayya ne ko ɗiyawwa ne ko ɗiyar ƙane ne waɗanda duka warkar sai ifci suke gare don haka yana jingina ga jikin ɗayansu amma kada su zama haina yana iya jingina ga jikin wani daga cikin maza ko wani nashi amma kai zama gina ba wala kuma a adadi wakati modiboci ya tsaya gare su yin jingina ga ɗayan waɗanda da muka ambata ya mai da sallah ya akwai sauran lokaci kamar ya akwai Isra'il, al'asar hul azhar mun ƙare da martaba ta martaba ta uku sun majurusun sannan zama tsayi istiklalan bai tsayi istinadan bai sai ne to sai zama shi ma ka zalika ya zauna istiqlalan in istiqlalan ya kasu ya zauna nari haka bar tamo bai suke to in an ka zauna wurin sallah shin zaman kala gudana ba na yace a wata raba'a kalmuta na fil ya yi ɗari kamun mai nahila kaka zai yin dare kamar mai nahila malla ya ce, yace wa gayyar jilsatahu bayna sajdatai in yazo wurin sajada to zai zauna yi ifila'in suwayensa da ta hagu da ta dama amma in ya gama sajadu in zai zau in zai yi ai na karatu ba shi na zai zaune ba mm. to sai shi ta sai da ne ta mace da shi alama muna tare? to walau kada ƙadirun biza wani imadin badala da ƙarirun biza wani imadin da ƙarirun ta kada ya waɗin cilowa da imadin da kuce wannan na abin da jingina hakikatar qadirun ala al-qiyam al-qiyam ko qadirun ala al-dulus bi gani sinadi to walau ta kada da ya wani wanda yana iya sallah sai tsaye sai jingina gura sai an ka kaddara wanda ya bashi kanji in abin da ya gofi shi na faɗuwa to sai lauta ba ba sai ya wadi ba a ba sai ya wadi ba ba samu tsayi ba ba tsayi ba wa'illa in ko ya zan an kaddara bai faduwa da gushe wannan dogare kuna shin ahalar haka yake ko sai muka ce lahallari kuma zo sun alal aimani sannan iya kasa gabarin zama da waɗancan halaye da an kai magana a kansu ko tsayi da sauransu da istina da misu da sauransu to an so ya gincira alal aiman wajen dama wurin sallah summa aisara sannan iya kasa ya wajen hagu yanzu da jigo an kare ta an kare ta summa zaharin Allah to sannan shi sallah ta baya ne ƙawo su na wurin alƙibla wanda zai sallah ala zahari to ƙawo su a wurin alƙibla kan sana yamma wa'au ma'ajizun illa anil qiyam to ajizun anil qiyam wanda yanzu ya kasa ko kuma ajima an kulle shay duk waɗanda abubuwa bai iya wato ya imani ya nuni ga rukuni da sajada da zama kanun su cikin da tahiyya da sallama babu abin da yake yi ko amma ajinu illa an alqiyam ko illa an alqiyam sai ga tsayi abin da biyar ka sama amma ya zan yana ya tsayi yana ya tsayi mun gane ku. to duk saura to sai shi nunin su daga tsaye tsaye da shi ka yi bai iya komi ban da tsaye to da tsaye ya gwada ya yi ruku ya gwada ya yi sajada ya gwada ya yi sajada ya gwada ya yi ya yi wa ma'ajulu sai in ko ya zai yana da iko tare da zama da tsayi da zama ya fi amma ya kasa gabar da ruku'i da sajada to zai ima'i ga ruku'i daga tsaye sai ya yi imani ga sajada daga zamani muna tare da kuwa au ko awa ma'alin sujudi min daga zaune wa hal yajibu fi su wai tun yana nan zamne shin ko yana waje ba shi gurgurdan dan yi kwansa ya ɗan yi dadi ko a a yanzu jirgin in ya sujada ala a kan hansa in sujada ala hanzi in ya zai yana iya sujada akan hancinsa amma goshi abu ya kai ƙasa ko ko a'a idan imanin tun da goshin bai kai ƙasa ta wuya ne wahal yuru bai dai hawa za'o ma alal ard shin yana imani da hannayensa ko ko shi Allah hannayen ƙasa tun da hannun nan ya kai ƙasa ya yi dawa ya dawa musu kuce ma abin nan ya dawa amma goshi bai kai ƙasa amma ya dawa hannuwa ne to wanga magana ta misali ita da nan ne zaba ina misali ka hasar imamati bi sujudi bi sujudi kamar in mutum zai yana da kwari ya jayi na tsaye na wani waɗanda abubuwan duk da an kai an yi tawili ba ku guda ba haddu tawila ne wato a rigawa ta wani a takaitacce dai ana son a gane da iyakar kokarin ka hannu.

wa in qadara ala kullin illa annahu wa in sujada la yanqabu duk abin da aka yi na sallah yana yawa illa annahu sai dai cewa shi ya wa in sujada in ya sajada la yanqabu ba ya zabura to atamma raka'ata ya cika raka'a guda sun majalasa sannan ya zama ya sa illa annan haka an faɗa mana shi da ƙarfi eh, eh. ya ɗan mai lamba a a ba ƙarfa mutu tambaye na haka an faɗa mana shi da amma muna tare wato mai ciwon murgui na ciwon murgui shi abin da an garai in ya so sallah iya kan fara harma in yi karatu in yi sujada lahiya lau in yi rukuni lahiya lau ita yi sujadu lahiya lau to amma da shi miƙe zuwa tsayi dan nan ya dan nan shi shi na malla ce a tan marraka ba ce ga ilahi ado ba ya ta warko in ya cika wannan raka'a sun majalasa sai zama ne ya yi sa zama wa in khaffa ma'zurun in taqala lil a'la ma'zurun ya samu sauki in ta taqala ni malla yace farkon babu ya jihu rigar da yake ya mun ko mm. ya ce ila da mashakati sun masana da to ya zama ya tsaye istikilala amma yana ya istinadi yana cikin sallah sai ɗaya ji Allah ka bai kanyi sai ya bace gina wa in idan zai ma'azuran hafa in ta kalli ala ni a mai ni a ala gare ya tsaye eh, eh, eh, bai gina kullu ko sai ya bace gina to in ya zama bai iya tsaye jingina sai dai shi zamani amma yana iya zamani istikilala sai dai ya ji yanzu ka ina tsaye amma sai na jingina ga wani abu to ya zabu da daga zama istikilala ya koma ga tsaye isnadin to in ya zauna bai iya zaunawa sai ya jingina yau sai ya ji ah, zaman ga wani ina iya zauna ba sai ya jingina wani abu ba to sai ya bar jingina da zaune وإن خف معذور يتدلى عليه وإن أجل أنفع إن كنت أخذكم متدرسا وإن قدر على كل درسنا أنا wajen rikin wa ainihin wani kwanan karatu da yana hankali kuma da yana kwana nan an ah, ba da rauna ba da rauna makaranta musu sarauta da rauna ba mita ce a ci gaba? kwanar gandara waje da ƙilu a yi a na lissis kayi mutai to eh sai aka yi babin a isuwa kenan muke ci wayan adala an fati hatin ƙa'iban jalasa in ya kasa daga fatiha zamni da tsaye sai zamna bai iya karatun fatiha ya ya mai tsawo to sai ya zauna in ya zauna ya karanta fatiha sai ya nike tsaye shi kuɗi, sai ya zo ya sujada da sauransu bai iya karatu bai amma yana yana iya ruku'i yana iya rabin ruku'i duk karatu zahi da zami in ya ƙara karatu sannan ya nike sai don ruku'i wa illa ne kadir illa ala liyati aw ma imai bi dalil fa qala fa qala jumla ta in eh bai da iko illa ala liyati sai ga niyya daya kai komi bai iya duniya in bada niyya ga ga ga shi'a niyya daya kai au ma imani ko kuma yana niyya yana iya niyya yana yana da imani amma ba da nufi da gidi tiya mm-hmm. yana iya imani da sallah da ijiya in ya roƙa ya raka abu da ya raka zai ya ɗauke ya hudu da da suke zuwa Eh? faƙala imam magani ya fi shi sallah haka wa gairuhu amma wani magani shi kuma faƙala ce ranarsa ya ce abinci na masaba ba babu da sai akan haka in mutum kai wanga hali ba amma ga magana shi da lahami lahami muka shigo magani wa muku tarar mazhabi al-wudu abinda maza wata hukunta wajibi da ke sallah tun da yana da akali wacce ɗaya na yake bai iya mutu awo to ka fasara su shi kyana ta waje da ido ainihin a dalil julusin la istilka kun ido abada ya halatta ido ainihin ruwan ido wanda yake yana sallah idan zai ruwa duk ya yanka idanu ka ruwa haka kawai to adda ya bayar da sallar na lujuru da sanni lastil ƙa'i amma ban da raira in ya yi raira ne kawai a abadan ya bai da sallar na ababu duniya wasu yaha uzuhu aiban mallaman ƙarshe sun rinjaya da uzunin shi ido a ne wato kuma wani mariri ta taru na jasin bi ɗahirin liyu salla alaihi ya samu ga marar lahiya ya ɗoko zare mai kabri ya rufe na jasa yi zalla nan ha kafa hihi alal ardahi mallan nan kun da ke ce ai wanda ayin gasa cikin da tsoliyar laji ko lahiya lau mutum yake inda ya ɗoko sutura mai ɗoko tankwali ya ana kashi busashe sallah a sallar na jisai ko inda aka yi jirgin mabuwi wani ne mutane zai julusun ya samu ga mai nafila ya zamni kita an ka ce ya fara ta da zamne ce wadafi a sana'a ko da tsakiya tana amma in lam ya dakhulu ala al-itimani in bai shiga da niyyar zai yi nafilar gaba da ya shiga ba nan da amma ban da ke kira wa in awwalan ko da daga farko na an shi ko magana